إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يقال له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما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 ba ɗaya ba ba biyu ba kusan uku ko hudu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba su zaman lafiya Allah ya sa an yi asa'a Allah ya ba su zurriya tsayi ba saliha a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba gaskiya gurin na manya ne kuma ban zo da niyyar yin karatu ba shi yasa hatta wa'annan littattafan babu nawa a ciki sai na ji daɗi wayannan duk littattafai ne na darul hadis wanda kuma littattafai ne na shegunan bid'a wato wannan ke nuna insha Allah nan gaba lokuta kaɗan za a nemi bid'a a gana anan kuma sai a rasa saboda Allah ya azurta mu da masu tona musu asiri to a gurguje zan ɗan yi waɗansu bayanai ne taƙaitattu so da yawa za ka ji mutane suna cewa ai duk gaba ɗayanmu da mu da 'yan ɗariƙa ai addininmu ɗaya duk musulmai ne mu kuma mun haɗa ala ilaha illallah mun haɗu wai a muhammadu rasulullah to gaskiya idan na ji mutum ya faɗa ka nakan yi masa uzuri uzurin da nake masa shine bai san ainihin sharri da guba da take cikin wannan hanyar ba gani yake kawai tunda suna faɗi la ilaha illallah ne to ai ba matsala to amma bai san cewa la ilaha illallah ka kai ahlus sunna kai musulmi na kwarai ta saba da tasu ba wannan insha Allah za mu bayyana a haka za mu bayyana haka cikin wannan karatu a wajen ahadis sunna a wajen musulmi idan ya ce Lailaha illallah kalma ce wacce ta ƙunshi rukuni guda biyu na farko akwai annafi na biyu akwai alisbat daga sanda ka ce Lailaha illallah ka ce babu abin bauta wanda ya cancanta a bautata masa face Allah duk wani wanda kaga ana bautatawa to bai cancanta ai masa bauta ba kuma ba Allah aka bautatawa ba daga nan ka duba cikin jawahirul ma'ani Shehu Tijjani shi ya ce ko da gumaka aka bautatawa yace Allah aka bautatawa inda yazo yake bayanin wata aya cikin alqur'ani kisar annabi Musa Allah maɗaukacin sarki yake gaya wa annabi Musa inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa'udin. Inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budin na'am kaga Allah madaukaki ke gaya wa annabi Musa inna ni ana Allah Lallai haƙiƙa tabbas ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta wanda ya cancanta a yi masa bauta in ba Allah ba to wannan ayar da Shehu Tijjani ya zo fassara wannan ayar sai ya ce wa qala subhanahu wa ta'ala likalimihi Musa alayhi salatu wassalam innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni sai ce wal ilahu lugha huwal ma'budu bil haqqi yace wa ma'ana qaulihi ta'ala la ilaha illa ana yace ya'ani la ma'buda ghairi wa in abada al-awsana man abadaha fama abadu ghairi ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري بل أنا الإله المعبود فيهم Shehu Tijjani ya ce ma'anar wannan aya la ilaha illa ana a lura ya ce shi ne ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Sai ya ce ma'anarta a addinance a shar'ance sai ya ce ai Allah yana nufin wai la da gairi babu wani abun bauta wani na in ba ni ba babu. mai tambaya ya tambayi shehu tijani ko da wanda yake bauta gumaka yake bautatawa sai ce wa in abadal ausana man abada ko da masu bautar gumaka sun bautatawa gumaka sai ce fama abadu gairi ai ba su bautata wani na ba gumaka fa suka bautata yace ba wani Allah bane yace fama abadu gairi yace wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi yace basu fuskanci wani na da kaskantar da kai da kankan da kai ba sai ce kai bal ana al ilahu al ma'budu fihim yace wai ni ne Allah nan ni ne wannan abun bautan nan da ke cikin su kaga ta nan ya fassara ma fassarar la ilaha illallah la ilaha illallah ma'anarta shine komai Allah a wajen yan dariƙa kaga kai abin da kake cewa babu wani abun bauta in ba Allah ba wannan kuma shi ake nufi da wahdatul wujudi shine ana aka samu wayansu duggaggu zaka ji suna kowa Allah ne Abdullahi mai Kano shi ma mm, mm, mm. haka wane ne dai daga can da suka gama sai suka ce wahadatul wujudi ne muke nufi eh Allah Allah ne Allah Allah ne duk da yake naqil kufri laysa bi kafir amma akwai kazanta ma ka maimaita to kaga daga nan za ka fahimci kai ma'anar la ilaha illallah a wajenka daban da ma'anar la ilaha illallah a wajen su daban idan ka je a cikin firiya da tafsir wanda ba na tattare da shi amma zan karanto wajen zan faɗi shafi in ka je baka gani ba ka sa kyamara ka ce ƙarya nake ni kuma zan zo na sa kyamara na haska na nuna a cikin firiya da tafsir cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu shafi na nawa ɗari biyu da ashirin da biyu shehu ibrahim ya fassara la ilaha illallah gurin mutane guda uku yace wa ma'ana la ilaha illallah inda al'amma yace ma'anan la ilaha illallah a wajen gama gari ni da kai da su ba 'yan ɗariƙa ba yace la ma'budu bi si siwallahi shine babu abun bauta da gaskiya ko bisa cancanta in ba Allah ba sai ya ƙara cewa wa ma'ana la ilaha illallah wa innal muridina yace ma'anan la ilaha illallah a wajen muridai yace la maqsuda bi si siwallahi yake cewa li'annahum qasadul adrata wa idza sadaqu fi annahu ma qasadu ghayra al'adarati sannan yazo yace wa tawhidil wasilina yace tawhidin wanda suka yi rusuli aka sa su aka ba su ɗansu abubuwa suka ja shedanu suka zo suka yi musu wasa da hankali suka yi tarbiyya yace ma'anan la'ilaha ilaha illallah a wajensu yace shine kaji mutum yana cewa la maujuda bi aqin siwallahi yace hum yaquluna la illallah sannan yace qad alima kullu unasin mashrabahu yace ma'anan la ilaha illallahu tawilin waɗanda suka yi usuli ɗan kenan cikakkun ƴan ɗariƙa, wanda ake ce musu alkummalu waɗannan la ilaha illallahu a wajensu shine ba komai sai Allah babu wani abu samamme in ba Allah ba babu sai Allah a wannan lokacin ka iya tambaya ka ce to kai mai maganar nan kai waye suka ce ai babu kai kai din nan ba kai idan mutum ya ce shi Allah ne to a wannan lokacin suka ce ba shi yake magana ba suka ce Allah ne yake magana a harshensa kaga wannan da zai yi zagi a wannan lokacin suka ce to Allah ne yayi duk abin da ya faɗi Allah ne yake faɗi wannan magana an ka duba cikin wannan littafin jawahirul rasail gashi na shehu ibrahim cikin juz'i na biyu idan ka duba cikin shafi shafi na 60 daidai gashi nan ya kawo wani baiti yace falam yabqa illa allah la shay'a ghayruhu fama samma mawsunan wama samma ba'inun yace aidan laha kalimatu tauhidi la ilaha illa allah yace walakin li hadhihi alkalimati qishrun wa lubbun wala alubbi lubbin yace alqishru tauhid alammati yace kalmar la ilaha illa allah tana da bawo kamar geda kaga ai kai bawanta yace tana da dan ciki dan cikin ma yana da dan ciki tana da kwaya kwayan ma tana da kwaya a ciki yace alqishru shi bawon na la ilaha illa allah Yace ce tawidin amati shi tawidin gama gari ni da kai sai ya ce la’ilaha illallah ya ce fil ƙur'ani la’ilaha illahuwa wa ara fi aƙi man zaba an lahi tabaraka wa ta’ala li’annan la’a ta’ala nesa bi za’ibin balil za’ibu an tafakat ya ci gaba yace wai za dawo masaira wa ƙasadan la’a tabaraka wa ta’ala yusiru ila maƙamin uduri ma’an la’i fayu haɗi buhu ka bayu haɗi bu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace yasir ila maqami la ilaha illa anta wa ana aidan warada fil qur'ani la ilaha illa anta yace wa idha saira. Muhallin mahallin shar yace in me shi ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har ya ƙara cikin zatin Allah yace la yajidu dhikra bu zai samu zikiri ba illa la ilaha illa ana ba ce la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani yace shi ma la ilaha illa ana nan yazo a cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alaihi yace shi mutum babun abu ne gare shi an yasma akahu yaqulu la ilaha illa ana yaji dan uwansa yana la ilaha illa ana yace yazunnu anna adal insana yad'i al-uluhiyyata li nafsihi zai da cewa shi wannan mutumin Da da'awar allantaka yake wa kansa sai ce inna ma na takal abu ala lisanihi fakat wai kaɗai Allah ne ya yi magana akan harshen mutum in ka mutum yana cewa shi Allah ne wai ba shi ke magana ba Allah ne yake yin magana to ni na rasa fasu da suka ce zancen Allah babu sauti to na rasa inda za a ji sautin kato a ce wai sautin Allah ya ci gaba da bayani sai ya ce ya ce li'anna hadal insana yace yazunna anna adal insana yad'i al uluhiyyah li nafsihi inna ma la al aqu ala lisanihi faqat yace wa huwa yasma'u an-nutqa shi wanda yake cewa shi Allah ne shi ma magana yake ji kama tasma'uhu minhu kamar yadda kake jin magana daga shi shi ma haka yake jin ta yace wa laysa huwa al-mutakallim ba shi yake magana ba a wala mu kace Allah ne kai ne kake magana kana cewa kai Allah ne kai ka faɗi ba za a ce wai ka ce Allah ne kai sa'ana ce wai Allah ne yi magana wai a harshenka yace wa laysa huwa mutakallim shehu ibrahim ce wanda yace shi Allah ne ba shi ke magana ba yace wallahu al-mutakallimu li musa bi lisani shajarati wai Allah ne yayi magana da annabi musa da harshen bishiya innani ana Allah kaji fa wai bishiya ce wai tace ita ce Allah ce yake cewa in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajarati taqulu la ilaha illa ana yace in har Allah yana da iko yayi magana da harshen bishiya ta ce ita ce Allah yace fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin annani ana Allah wai Allah yana da iko yayi magana da harshen mutum mutum yace shi Allah ne to yanzu da Allah ina ne Allah yace yayi magana bishiya ce ta ce innani ana Allah dan Allah ina wajen da Allah arama ko ka san wannan aya cikin alkur'ani babu ita ko bishiya wai tace ita ce Allah da Allah ka san ayar babu ayar babu ayar cikin alkur'ani to kaga wannan shi ake cewa alqiyas ma alfariq ba yanda za a yi ba a samu asulu ba sa'annan a tabbatar da farko mu ba mu ma yadda ba cewa bishiya ce tace ita Allah ce Allah ne ya gaya wa annabi Musa lallai shi ne Allah. To sai Shehu Ibrahim ya ce, a wai Allah ne ya yi magana, amma a harshen bishiya. Tsaya in ba ku misali. Yanzu kamar a misali ni ne nake yin magana ko, amma ta sifikan nan nake magana ko, me ke kisan muku da sauti na sifika ko, to wai haka Allah yake da bawa. Allah shi ya yi amfani da bawan ne sai yanzu yake magana shi bawan kamar shi ne a matsayin sifika don haka Allah ya yi amfani ne da shi gurin yin magana kaga wannan kafirci ne ba musulunci ba ne shi ya sa to wannan la'ilaha ilaha su kenan kuma suka ce ba a samunta sai a yayin da aka yi usuli sai a yayin da aka yi fana'i ake samunta wallahi in ka duba cikin asirin Akibar, shehu ibrahim ya ringa kawo ayoyi yana murɗe musu wuya yana bankara su ta ƙarfi yana nuna cewa suna tabbatar da komai Allah ne daga cikin ayoyin da yake kawowa wa qul jaa al wa الحق وزهق الباطل anan shehu ibrahim ya fassara alhaqu shine Allah ya zo albatil shine bawa yayin da bawa yayi fana'i ya ƙare a Allah yace ja alhaƙu Allah sai ya zo shi yasa in yayi magana Allah ne yayi wannan maganar saboda Allah ya zo haka ya kawo wannan ayar kullu shay'in halikun illa wajha kullu shay'in wannan tana magana ne akan fana'i kullu shay'in halikun illa wajha yanzu kawai Allah ne saura yanzu ba kowa a yayin fana'i fa yace ba kowa dan haka in kaji mai shi yace shi Allah ne to ba shi yace shi Allah bane wai Allah ne ya magana a harshen sa? dan Allah wannan musulunci ne ko kafirci to da Allah ya kai kai yanzu ya zaka ci aqidar mu ne da wayannan ya zaka ci addinin mu ne da su dan Allah haka in ka ƙara dubawa ya kawo wani hadisi har yanzu ni dai shi yasa ina jin suke ce min likitan mahaukata to la cikin mahaukatan nawa har yanzu duniyar ɗariƙa ta kasa ingantar min da wannan hadisin ta kasa nuna min asalinsa kuma shawu ibrahim ya kawo shi a cikin kashiful ilbasi an faidatul khatim abul abbasi ya kawo shi a cikin asirin akbar ya maimaita shi wajen gurare hudu a ciki to haka ma a cikin fasalin fi jazbiha wal jazbu huwa al wusul wal fana'u wal a cikin asirin akbar da ya gama murdewa ayoyin nan wuya sai ya ce wa fil hadisi al qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafilin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntuhu kai da kaji da Allah kai ka san dai ina ɗan yara da Allah islamiyya fa iza ahabbtuhu kuntuhu ake biya muku kaga ba bane fa iza ahabbtuhu kuntu wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati shi biha an gane haka wa rijluhu allati shi biha sa'annan a cikin hadisun kuma ya nuna akwai Allah akwai wani Allah saboda ya ce wala in sa'alani la'utiyannahu kaga akwai as-sa'il akwai almasu’u ya ce wala in ce yace zannahu. kaga hadisin shi karan kansa ya tabbatar da akwai Allah akwai wani Allah akwai wanda ake roƙo akwai wanda yake yin roƙon amma shehu Ibrahim sai ya shafe nan sai ya ce ai kawai Allah ta yi fa'iza ahabbtu kuntu wai idan na so shi sai na zama shi wai Allah ya zama bawa fa'iza ahabbtu kuntu in Allah ya so bawa sai ya zama shi shi yasa ka ji a irin waken nan na tabbata irin kafircin nan bai zo nan ba ko za ka ji wani yana sai ya sha ta yi masa karo sai ya yana ka zama shi ya zama kai wai manzon Allah ya zama Allah a da Allah a musulunci da Allah da manzon Allah abu ɗaya ne abu biyu ne akwai alkhaliku akwai almakhluku ko akwai al'abidu akwai al-ma'budu Allah shine al-ma'budu wanda ake wa bauta amma ana bautata manzon Allah ko da yake akwai wani jahili kai shi yasa fa wallahi kuna wahal da kuna wahal da akwai wani jahili da yace a ah, ai manzon Allah ma ai muna bautata masa wai idan mun yi salati wa muke wa salati salati ba bauta bane kaji duggagge eh shi yasa in kai wa annabi salati ka bautata wa annabi kenan wallahi ni na rasa a wani addini suke karatu ne dan dan a musulunci ba za ka ga irin wannan kafirce kafircen ba to kaga daga nan za ka gane cewa la ilaha illallah ka daban tasu daban ita la ilaha illallah su a lokacin tauhidi ake tabbatar da ita kuma so da yawa sukan ce ai ita wannan ɗariƙa ba komai ba ce istighfari ne salatin annabi ne hailala ne abu uku shine ɗariƙa haka dai suka ce to kafin mu zo akan salatin ma akan salatin ma kafin mu zo akan salatin yanzu kaga sun ce abu uku ne ko to shehu ibrahim a cikin wannan littafin jawahirur rasail yace wa iyyakum wa ifsha sirri li ghairi ahlihi yace fal wajibu katmul asrari wa iz'a'u shari'atin nabi al-mukhtari yace la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fa inda khiyarin nas yake cewa wa iyyakum wa ifsha sirri Yace ahir dan budo min da Allah shafi na arba'in da uku Yace wa iyakun wa ifsha sirri Yace ahir na hane ku ku ringa bayyana sirri ahir ku daina bayyana sirri Yace fal falwajibu abin da yake wajibi yace ce katumul asrari Allah ka gani kai dai ka san mahaddacin alkur'ani bu zai ce ya gani ba kuma bai gani ba Kyau yace ce to wa iyakum wa ifsha asirri li ghairi ahlihi yace ahir ina hana ku bayyana sirri li ghairi ahlihi ga waɗanda suke ba ahalinsa ba yasa in kai ba dan dariƙa bane to ba sa gaya ma wannan sirrin yace fal wajibu katumul asrari abinda yake wajibi shine koye sirrika wa iz'aru shari'atin nabiyil mukhtari da bayyana shari'ar annabi Muhammadu kaga yace a boye ai wani abu ko to yanzu da Allah dan kare na mana hankali ta yaya za ka zo ka ce ai ɗariƙan nan istighfari ne salatin annabi ne hailara ne ka ce shi kaɗai shi ne ɗariƙa sai mu ce a'a ba shi kaɗai ba ne mai kace a ɓoye ana sai ka kawo shi sai mu haɗa sai mu ce to har da shi shi ake haɗawa ya zama ɗariƙa amma ba ka ce kada a bayyana wani abu ba a ɓoye sa'annan ka zo ka bayyana wani abu ka ce wannan kaɗai da ka bayyana kawai shi shi kaɗai ne ɗariƙa sai mu ce a'a amma malam wani fa ya ce sirrin da shi ne komai Allah dan dariƙa yau ake gaya mun. aka ce ya ce ji yatsa ya yi da na sani ga abin da ya faɗi wallahi ya ce wannan sirrin nan shine komai Allah tsaya ku ji ɗan ɗariƙa ne kuma yana da matsayin dattora a cikin ɗariƙan ma amma ba a addini ba ba a addini ba yawa kasan sai mu ringa bambancewa dan wani idan aka ce prof na Abuja sai ta ci cewa wani professor ne na addini professor ne na yare eh na yare dan haka kana ji da kai da shirin ɗaya ne eh shi yasa kada wai ya ruɗe ka a ce a ai yayi doctora amma tsaya ya gaya mana wallahi yau ake gaya ma aka ce yayi da na sani ya yi da na sanin tona asiri wai aka ce wai da Allah wai mu daina sawa wallahi aka kiran ɗaya daga cikin abokaina malami na kuma aka ce da Allah wannan bidiyon nasa mu daina dannawa wai ya yi tanazuli wai ya danyi? ai muka ce a'a in ya danyi sai ya fito ya gaya a duniya ai a duniya ya faɗi ko yawa da haka mu ma za mu ta sawa mu ta dannawa kaga wannan sirrin da Shehu Ibrahim ya ce a ɓoye to shi wannan ya ci aqida komai Allah ne tsaya ku je faɗi da kansa wanda misalin da wasu ke da yawa su akwai da yawa da suke suke aqida cewa komai Allah kun ji ko amma suna kallon abu sirrin Allah ne ba a ga idan suka zauna a daki da wanda ya tare su sai da yawa su ana in ka zauna a daki da wanda ya tare da zai ya wucewa tabbas komai Allah idan na zo yanzu a Najeriya na ce malam wani da su mai Allah a halin na san dai ba ya cikin jama'a ni ma ta yadda ni yadda da ni gida da Allah wace amana sa akwai su da yawa ni na san su wani ne saurara ya san da dari ga cikin wannan gida masu yadda da yawa yawa kun ji ya bari ko eh, kuma ɗan gida ne wa shahida sha'idun min aliha nan? to kaga dai anan Shehu Ibrahim ya ce dama a daina bayyanawa shi wannan ya ce sirrin nan da Shehu Ibrahim ya faɗi shine komai Allah dan Allah komai Allah musulunci ne dan Allah komai Allah musulunci ne da Allah aramma waɗanda suka ce annabi isa Allah ne Allah me yace musu da Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر كاجي Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam yanzu da Allah da wanda yace komai Allah ne da wanda ya zaba abu da yace shi Allah ne da Allah waye yafi kafirci dan eh da Allah waye yafi kafirci wanda yace komai ko shi yafi kafirci dan shi wannan sai da ya ware ɗayan ma da ya ware a zatansa a haukansa annabi ya ware to amma wannan fa kana ji komai akwai kashi ko akwai kashi a ciki shi yasa wani daga cikin shegunan muridin ya masa tambaya daga ciki kaga ba yanda za a aikace wannan aqida ta musulunci ce aqida ce ta kafirci to kaga dai shehu ibrahim ke cewa wa iyyaku wa ifsha'a sirri li ghairi ahlihi yace ayir ku daina bayyana sirri ga waɗanda ba ma'abocinsa ba yace fal wajibu abin da yake wajibi katmul asrari ko sirrika sai yace wa iz'aru shari'atin nabiyil mutari da kuma bayyana shari'ar annabi kaga wannan zaka gane sirrin nan ba shari'ar manzon Allah bane shi kuma Allah ya sanya manzon Allah ne akan shari'a ko yace sun ka ala shari'atin min al-amr جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون to kaga Allah ce summa ja'alnaka ala shari'atin ko ala hakikatin yace da Allah eh akwai wannan a cikin alqur'ani ala hakikatin to kaga duk dan hakika ba manzon Allah yake bi ba ki manzon Allah akan hakika to shehu Ibrahim yace wa iz'aru shari'atin nabiyyi lil sai ce la yaktumu sirra ai ba kowa ke boye sirri ba illa kullu dhi siqatin ce dukkanin wani ma'abocin aminci yace fasirru shi sirri inna khiyarin nasi a wajen zababbun mutane maktumun abun boyewa ne kaga dai dan dariƙa ne yace sirrin nan shine me komai Allah haka to zaka ga cikin jawahirul ma'ani aran ma a buɗe min jawahirul ma'ani gashi anan a cikin muqaddima amma wannan na gaba irin nawa bane ban san a kowane fe amma a nawa a peji na goma sha uku ne eh za a samu wannan magana amma na gaba uwa irin peji ɗaya bane amma idan ma ba a gani ba to ba wannan bane dan a cikin muqaddima ne kaga wannan kuma farkon muqaddiman ne ma amma zan iya ganin wajen amma zan karanto a rama in na karanto in ba mu ga wajen ba ka gaya musu gaskiya abinda aka ce shi ne abinda shehu yake cewa mun gane abinda shehu yake cewa ya ce wa kanal junaidu wa kanal junaidu ƙulu kaseeran lishibili la tubsha sirra lahi bainal ya ce wai al junaidu da yawa yakan ce wa shibili ka bayyana sirrin Allah tsakanin mahajubai ka san waye mahajubi mu kenan mu ne mahajubai saboda mu ba mu ga komai Allah ba shi arifi shine yake ganin komai Allah ne shi yasa a cikin jawahirul ma'ani yace anna ma'asharal arifina nara kullu shay'in huwa Allah yace mu taron arfai muna ganin komai Allah ne da Allah wanda yake ganin komai Allah da Allah musulmi ne ko kafiri to kaga ba yanda za a ce wa'annan abubuwan a ce wai mu ma a a'a mu wannan ba musuluncin mu bane to kaga daga ciki yake cewa wai Imamu Shibli yana cewa a'a imamul Junaidu wai wai fa yana cewa da Imamu Shibli wai kakka bayyana sirrin Allah tsakanin mahajubai bayan wannan kuma yake cewa wala yanbaghi li faqirin qira'atu kutubit tawhid al khas illa bayna al musaddiqin li ahli al tariqi wal musallimin lahu yake cewa wai bai kamata ga fakiri ba ya ringa karanta littattafai na tauhidi ke bantacce wai illa bainal musaddiqin na ahli ɗariki an gane wai sai tsakankanin masu gazgata yan dariqa wanda in kace komai Allah ne yawa daga nan za a samu yawa na hango daga nan za a samu wajen ku ya hakuri ai sai mun nuna muku ina ne ba nan ba akwai wani waje da na gani sai na gane cewa daga nan za a samu magana yawwa a eh gaskiya ne amma daga nan za mu fara kaga ai mun karanta za mu gani kaga nan la yanbaghi li faqirin da Allah kaga wajen aran ma aran ma da Allah ka faɗi gaskiya kaga wajen to kaji ya gani da Allah kun gani daga nan aran ma kun shaida to yace la yanbaghi li faqirin qira'atu kutubit tawhid khas yace baya kamata ga fakiri karanta littattafan tauhidi ke bantacce kaji ashe tauhidin su daban namu da ba. su ga su. ba a kan da Allah yanzu nan in zan karanta tauhidin manzon Allah sai na buya da Allah sai na buya sai na shiga daki sai na ware ku da Allah ahli sunna mu muna boye wani abu game da aqidan mu ba ma koyewa littattafan mu ma muke karantawa a makaranta ko shi yasa zaka ji in ka sami yaro ya sha tauhidi in ka ce aina Allah sai ce yawa to an koya mu ba ma koya aqidar mu amma wayannan mutanen gaggu ne ba. wallahi akwai wani wanda ya taba zuwa wanda ya taba zuwa wai zai bani hujjar a ma'anar komai Allah shi bai san ashe mun kan faɗa masa aqida wai tun yana yaro bai sani ba sai ce ai mu abin da muke nufi idan mun ce komai Allah ne ai muna nufin komai halittar Allah ne ai alamomi ne sai ya ce ai mu suna gaya mana bi ayi shay'in ta'rifu rabbaka a'rifu rabbi bi alamatin kasiratin min hallayl wan nahar sai na ce masa malaman ku suka koyar da kai wannan yace kwarai ku tun muna yara ai nace ka sha aqidan Muhammad bin Abdul Wahhab baka sani ba ashe littafin Muhammad bin Abdul Wahhab saboda shi ake ce mana ƴan wahabiyawa fa wai wai amma da shi yazo ya bani hujja ana ce mun ko faɗa ma aqida baka sani ba wallahi kuma akwai wani masallaci wallahi aqsamtu bi rabbil ka'aba wala babban masallaci na Lagos na taba zuwa wucewa naji suna karanta muqarrarut tauhid na shugaban yan wahabiyawa kuma kullun zagin mu suke wallahi da naji da zan yi wa'azi a sifika in ce to littafin mu kuke karantawa sai na ce yanzu ina faɗi za su daina karanta bara in basu kaga wato mu koyar da kai ka koyar da yaran ka kuma ka zage mu wallahi yana jin su nace ka ji dubgaggu ba su ma san wannan ma yayi ma littafin ba wallahi littafin mu ne suna koyawa man rabbuka rabbi allahu alladhi khalaqani wa rabbani wa rabba jami'an nas min amihi wala suna ta karanta wa yara saboda su ba su da irin wannan su tauhidin su shine kai ka zama Allah kowa Allah ka san shi tijani cikin jawahirul ma'ani yace kai law kushifa an haqiqatin waliyyi na ubida yace da za a yaye haƙiƙanin tauhidi ai masa wannan waliyi afwan law kushifa an haqiqatil waliyi la ubida yace da za a yi wa waliyi tsirara to ba to da bauta ta masa za a yi da za a tume a yaye shi shi waliyi da za a bauta ta masa sai yace li'annahu yansalihu min sifati jami'il bashariyati wa yatahalla min akhlaqil ilahiyati zahiran wa batinan shi yace saboda shi wali gaba ɗaya tube shi ake daga dukkanin wani siffa ta mutum kai a wani wajen da yace law kushifa an haqiqatil wali la ubida sai yace لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته wai saboda shi walihi su siffar Allah da Allah wannan haka yake da Allah akwai wanda yake siffantuwa da siffar Allah dan Allah babu الله أتي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أتي قل هو الله قل هو الله احد نعم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله أتي هل تعلم هل تعلم له سميا هل هل تعلم له سميا كاجي أما ولا شيء tijjani cikin jawahirul ma'ani ka sa abin ya ce shi walihi shi, tijani ne yana yin wata addu'a yana yin wata addu'a cewa wai Allahumma alhikini bi nasabihi zai yi mata sharhi kuma sai yace ma'anahu kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'il mamlakatin ilahiyyati wa bila shudud sai yace muttasifan bi jami'i lahi. wa asma'ihi hatta ka annahu ainu yace wai ma'anan wannan addu'ar Allahumma alhiqni bi nasabihi yace ma'anahu ma'anarsa shine kaunuhu khalifatan anillahi kasancewarsa halifan Allah fi jami'il mamlakatil ilahiyyati wa bila shirki cikin dukkanin mulkin Allah shi halifan Allah kutubi kenan eh kutubi sarkin aiki ka san an ce fa wai ruhin mu gaba ɗaya shine kutubi da kutubi zai bar zai ban mu gaba ɗaya to da kafin a kifta ido da duk an rasa mu in ji shehu tijjani yace saboda shi kutubi shine ruhin wujudi eh ruhi na halitta duka shi yasa shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani yace wa bihi sajada sajidu wa bihi sabbaha al musabbihu wa bihi abadal abidu yace shi kutubi da ka gani duk wani mai motsi duk wani mai ibada to da kutubi ne ne sinadarinsa da shi ne yake yi shi yasa nan naji ina wani wanda yake fitowa nan yace ai aba ta tsage shehu ibrahim ya shiga ciki yace yana da cikin karamomin shehu <laughs> wai yana daga cikin karamomin shehu ya ce a nuna masa inda wai transformer din yake kawai sai aka nuna masa wai ka zan wani abu kuma wallahi ya fi su gaskiya da suka ga cewa rusa ɗariƙa yake sai suka yi kiransa ta ƙasa an ce har ibrahim bakari shi yake faɗi from ma ya yi kiransa ku tambaye su dalili sai ni dalili ya ce to mu'awwali na ne ya gaya mun yace kamar yadda su ma ma'awwalin su yake gaya musu nan ka san akwai waridi fa eh shi waridi in ya matsa suka ce kamar jin kashi ne sai ka fesar eh in ya zo ma ko zagin Allah ne sai ka zagi Allah wai waridi ne yake zuwa in ya zo kawai sai ka ji mutum ya faɗi to nan kaga aka dai fito yana faɗin ƙarya shi yasa to da ya zo mahallin shayi sai ya ce sanda shehu ibrahim ya mutu sai ya ce a shari'a idan a hakika shehu ibrahim baya mutuwa saboda shehu ibrahim a hakika kutubi ne eh kutubi ne saboda in ya mutu to Allah ya daina ba mu komai a aqidar su haka shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani yace wa haqiqatul qutubaniyati yace hiya al khilafatul uzma anil haqqi mutlaqan fi jami'il wujud jumlatan wa tafsilan yace ina ma kana rabbu ilahan kana huwa khalifatan fi tasrif al-hukm wa kai da yazo yace kai fala yasiru ila al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukm al-qutb wa tanfidhi yace duk abin da zai kai zuwa ga halitta sai qutbi yayi sane ka samu wata sai wani ko sai wani ya yi sainin sannan za ta zo gare ka ba abin da yake kaiwa to da ya zo sai ce sanda shehu ibrahim ya mutu sai ya ce a shari'a ka san abin da ya sa ce a shari'a saboda hakika shehu baya mutuwa ainihin shehu ya mutu a hakika to duk duniya ta rubuce saboda shi ɗin ƙuɗubi ne sai ya ce shehu aka zo aka yi haka aka sa shehu a rami ai ya ce waɗanda suka binne shehu sai suka ga shehu ya mutu an sa shi a rami kuma da shehu ake binna kasa ake tona kasa ake zubawa shehu ƙasa eh, ya ce shehu kenan to wala wannan shine cikakken dan dariƙa kisa zaka ji suna a ringa ɓoyewa kaga dai anan sun ce layan bagini fakirin qira'atu kutubit tawhidil khas baya kamata ga wani fakiri ya ringa karanta littattafai na tauhidi ke bantattu keɓantacce ce illa bainal musaddiqina da ahli tariqi wal musallimina law sai a kusa da ko a gaban wanda ko a tsakankanu wanda ke gazgata kan ɗariƙa ba wai a wajen munkirai ba wanda in ka ce fa kai fa Allah ne ni ma Allah ne zai ce kwarai kuwa ai na san ka kai arifi ne eh to a wajen nan ake yi amma wanda zaka ce kowa Allah ne ahli sunna nan ka ji kamar kai masa allura ya taso zai buge ka saboda kishin Allah eh sama da ƙasa fa ƙasa ta kusa ta tsage ta kekkece ta diddige saboda an ce Allah yana da amma ga wani da shi cewa yake ma kowa Allah ne akwai wani da tarfa shi wai zai min bayanin komai Allah sai ya ce a misali ya ce a misali yace kamar akuya ce yace kafin ta samu ciki sai ce ai ita kadai ce ko nace kwarai ko ita kadai ce sai ce to sai ta samu ciki da ta samu ciki sai ta haihu sai ya tambaye ni yace dan nan daga ina ya fito sai nace daga cikin cikin ta sai ce yanzu sun zama nawa kenan sun zama biyu yace amma da asalin su nawa ne sai nace daya sai ce to yanzu da za a ce dan cikin nan ya koma inda ya fito akuya nawa za a samu sai na ce akuya ɗaya sai ce to ai mu nan da ta ga mu daga cikin zatin Allah eh suka kirkiro hadisin ƙarya suka yi wa manzon Allah ƙarya wai lokacin da Allah zai ambaci annabi Muhammad wa inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammadan wai Allah da zai halicci annabi Muhammadu kamar suna dan wallahi akwai raina Allah wai sai Allah ya damki wani dan damke daga haskensa da ya damka daga cikin haskensa sai ya ce kasance annabi Muhammadu kaga sun ce daga cikin hasken Allah suka ce wai an tambayi Jabir wai me Allah ya fara halitta manzon Allah wai ya tambayi wannan kai Jabir ya tambayi manzon Allah cewa ya rasu rasulullah menene farko abinda Allah ya fara halitta sai ce hasken annabinka wai daga hasken manzan Allah ne aka yi ma aka yi sama da kasa aka yi kaza da kaza kaga hasken manzan Allah din daga ina ya fito suka ce daga cikin hasken Allah eh kaga yanzu Allah yake kamantawa da akuya eh wai yanda zan gane kenan tunda yanzu dawa kowa sai Allah sai Allah ya fito da hasken manzon Allah daga nasa kenan daga wannan hasken aka yi aka yi ka aka yi kaza to yanzu in za a ce kowa ya koma hakikaninsa sai ka koma nawa wai sai a koma Allah wallahi wannan kafircin hatta da wake a Hausa suka maimaita shi akwai wata waka da Rabi Usman Baba yake yi ba lalle ba ne saboda ban san zan wannan ba da na tanaje ta amma tsaya mu gani zaka ji yana haba muhammadu tattako da shi muhammadu haba muhammadu yana cewa ai anan nan ne ka koma hakikani naka wai da manzon Allah ya je Isra'i da mi'raji ya hau sama ya yi har fada Allah wai a lokacin wai da hasken manzan Allah ya bugi hasken Allah sai hasken ya koma ɗaya sai ce wai a nan ka koma hakikani naka wala ya ce a nan ya ko to kaga wannan wai shine aqidar komai Allah da Allah wannan musulunci ne to shi yasa in ka zo ka ce mu hai dariqa istighfari ne salatin annabi ne lala ne sai ce to wannan sirrin da aka ce a koye me shi ko ta za a ka ce ga abubuwa ka sa wani a aljihu ka fito da wani ka ce wannan kudin shi kenan da ni ba ni da komai a sai ka fito da na ka sai mu haɗa sai mu ce to kaza ka kira shi amma ya za ka sa wani aljihu ka fito da wani ka ce wai shi to mu koma ma ba sun ce istighfari ba da hailala da salatin annabi to kaga dai hailalar su shine komai Allah a yayin fana'i kuma ake samu haka shehu tijjani ya ce eh. ya ce wa haƙiƙatu tauhidi la tudraku ya ce li annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani aina tauhid dan buɗe min shafi juz'i na bi shafi na sittin daidai ya ce ba a riskar haƙiƙanin tauhidi ya ce saboda mutukar kana cewa akwai Allah akwai wani Allah ya ce bi kenan ya ce ina tauhidi yace tauhidi sai an haɗe kaga inda yake cewa kaga wajen shehu ibrahim ne yace ash-shehu tijani ya qulu fi jawahiril ma'ani ko yace haqiqatin tauhidi la tudrak yace ba a san haqiqatin tauhidi yace da annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun yace fasamma isnani aina tauhid yace la tauhida illa idza kana tauhidu lillahi billahi ila allahi wal abdu la madkhala lahu fihi wa la makhraja yace mutukar kana akwai Allah akwai wani Allah ina tauhidi tauhidi sai ka zama babu an shafa kowa shi sai tauhidi ya tabbata to wannan mu ba addinin mu bane shi ne zancen gaskiya mu wallahi ba mu yarda da wannan ba kuma manzon Allah bai koyar da wannan to sai suka ce ai akwai salatul fati ko wato akwai wani karatu da ne karatun da na yi akwai wani ɗan shi a na tabbata kana kallo na a nan shi yasa na ce to a nan zan isar da saƙon nan zuwa ga shugaban 'yan shi'a na wani dattijo kai dattijo nan ya zauna dattijon nan ya ringa kwararo ta da na zo na ɗan haska shi sai uwa bai ji ba sai ya ƙara fitowa ni yake wa na san da ni kake amma saboda kana tsoro ka ce da alƙalin ni kake shi yasa sai ya ƙara fitowa to na tabbata dai nan ai ba ka ce dai ka kallo ni bata nan ko na san kana gani na eh tunda a can baka ganni ba nan dai kana gani na na sani ya ce wai salatul fatih wai salatin na ali sai na ce da Allah ya gaya min littafi guda ɗaya na ɗariƙa da aka rubuta aka ce salatin fati na sayyidina na ne na ce littafi ɗaya kawai sai na ga dattijan nan ya fito ya bugi can ya bugi can ya bugi can bayan na yi wannan magana magana ya fara yi sai na ce ina hujja na ce littafin ɗariƙa guda ɗaya da aka ce salatul fati na sayyidina ali ba shi da littafin kawai ka ce babu to dan me babu ka zo ka ce ai salatul fati na sayyidina ali wannan kafin mu zo ku ji daga ina salatul fati din yake ni mai na faɗi wallahi duk mai kishin manzan Allah wallahi ba zai salatul fati wallahi in dai kana kishin annabi Muhammad wallahi ba za ka yi ba saboda babu yanda za a yi a zo a yi Allah kishiya kishiyan ma a ce tafi tasa tafi nasa sannan kuma ka ci gaba da yi to za ku ga in nuna muku abin da ya faɗi ne masa tambaya wallahi ya kiya bani amsa sai ya ƙara fitowa da ya ƙara fitowa ya ta surutu ya bugi can abu ɗaya na tambaya na ce ina littafin ɗariƙa guda ɗaya da aka ce salatul fati na sayyidina ali na ce guda ɗaya tunda ai baka san salatul fati din ba sai ta hanyar shehu tijani ko to ina ne ya ce zancen sayyidina ali ne salatul fati amma tsaya in sa shi kuji Nuna wanda daga ya zafi Allah ya zama

gashi da shi shi shi ya da shi. sai da na ali ya kawo salatul fati kaga da za mu lazimta ma abin da ka faɗi cewa za mu ka ce sai da na Allah kawai abin da za mu ce ma ke amma ni abin da na nema na ce da Allah dattijo baba baba dattijo shugaban yan shi'a a wani littafi aka ce salatin fati salatin sirri na alimi kawai abin da na tambaya kenan sai na ga baba ya ƙara fitowa Allah ni ka ce wa radi baba ni inda ake samun matsala da ni ba na barin kan topic eh, ba za ka kai ni yawo ba in na tsaya a waje ɗaya to na. Allah na akwai wani malami da na kai masa ziyara sai ke ce ai alkarawi in na ganka yadda nake jin daɗi ba ka bari a wuce wajen aka fara <laughs> eh dole ai amma kawai muna magana kawai akan nan ababu kawai sai ka ɗauko min can sai ka ɗauko can sai ka ɗauko min can to ya za a yi in gane ababu ai sai kun gama da ababu ka gaya min yaya take ina ne ko yan wasan nan sai mu je in ƙara ma wata sai ƙara ma nan wani waje to amma tsaya mu ji su wanda suka kawo salatul fati din sa wallahi baba dan shi'a baka da wajen ba inda aka ce salatul fati ne na ali amma na san inda ka samo wannan shubhar baba dan shi'a ka san wato in mutum ya dan yi karatu ko kaka to wallahi baya fitowa a shi dan dariƙa wallahi baya fitowa a shi dan dariƙa kuma da wuya ka ji shi yana magana a kan batun ilimin dariƙa to inda baba dattijo ya rudu shi ne Sheikh Sharif Sale na Maiduguri da ya tabbata salatin fati ba zai kare ba ya tabbata ba zai kare a ilimance ba sai ya ce wai asalinsa na na Ali ne sai kawo wani salati wanda a sanadin salatin da abubuwa haka da wuya ya tashi gurgu ne eh in ma zai sha da kyar eh, yana tangadi zai kai cikin isnadin shine Allahumma dahiyal madhuwati wa bari'al masbukati wajen baral qulubi ala fitrati sai wa sa'idaha ad'al tara'i Ka kasan ni ma malamin da la'ili ne ada amma wallahi ni ma malamin da la'ini ne ada dan idan ka ji da da har maulidi ake gayyata ta Allah kin yi iris fa a rude ni kattai suna bi na a baya ana zikiri ana tsalle wallahi sai je gurin maulidi in naje haka zaka ga ina kwararowa idan ina ma سياذا من الذي لا يكافر جنانه ودول الذي لا يجاز امه أزعلك بك ولا أزعلك بامر غيرك انت لك عزل فان سؤالي يوم رجفي والزلازل يا ذا الانس والزلال اسالك يا نور النور وبالعزيمة والدور انت الباقي بلا جوائي الغني بلا ka san an ce أنت ka أنجدي أكل ce كو sai da ɗan gari akan ci gari eh to shi yasa haka sai da babu inda ban haska ba sai da na haska ko ina na gane to shi yasa yadda ni ban yadda a zo a yi min wannan ba to amma tsaya mu ji shin da gaske ne salatul fati na sayyidina ali ne baba ɗan shi'a na tabbata dai da kana da littafin baba ɗan shi'a shugaban ɗan shi'a na gana da ka kawo ka karanta amma babu to ya su gaya mana daga ina salatin fati ya samu wannan littafin addurratul kharida ne ka gan shi sharhi na al-yaqutatul farida na Sheikh Abdul Wa'id asusi As-Susi to wannan littafin in ka duba a cikin juz'i na biyu cikin mujalladi na hudu na ƙarshe cikin shafi na 219 tsaya ka ji abin da yace aran ma ya nemi ku shaida dan yana gani tare muke karantawa yace summa qala radiyallahu anhu ولا يحصل هذا الفضل المذكور إلا بإذن مني مشافعة أو بواسطة yace shehu tijjani yace falalan nan na salatul fati tana daidai da alqur'ani so dubu shida wai wani yace wai ai ba mutum ta fi alƙur'ani ba nace to dakata nace alƙur'ani dubu biyar yana daidai da ita ko baya daidai da ita sai ya tsaye ya yi nace a aka ce sai an ƙara dubu a kai to kaga kenan tafi sai ce a ai manzon Allah sallallahu alaihi da yace ai qul huwallahu sidisin alqur'ani ne ɗaya ne bisa uku sai nace wai yazi billahi ai nace kaji jahili nace ai qul huwallahu zancen Allah ne ko Alƙur'ani gaba ɗayansa zancen Allah ne abinda ya sa malama suka ce manzon Allah ya faɗi haka saboda in ka duba cikin Alƙur'ani, abubuwa ne guda uku suka ce abu na farko Allah yana ba mu labarin rika na al'ummatan baya suka ce abu na biyu shine umarni da hari. shari'ar mu ta mu ta kanmu suka ce abu na uku shine in ka duba alqur'ani Allah yana ba mu labarin kansa sukofinsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanda ake cewa mai waje ya zo mai tabarma ya nade eh daman na faɗi nace in dai ma suka zo ni ma zama nake yi kuma wallahi yanda nake faɗi mun tauda ni da ɗan uwa Aina ce yadda Allah ya yi wa Sheikh Kabiru Gombe wata baiwa Aina ce ni dai ban taɓa ganin irinsa ba yanzu in yazo ya samu ana wata magana kaga dai ba a gaya masa topic ɗin ba ko to lai in ya ga dama ya zo ya ɗora a kai kai sai ka san baka karanta komai a wajen ba ni haka ya taɓa faruwa haka ya taɓa faruwa a kaina na zo ina karatu shek bai san zan yi karatu akan abun ba fa amma wallahi da na zauna ina sauraro sai naga akwai inda ni ban ma ba ban ma bi ta hanyar ba shek ya shiga ta hanyar ya bulla ya bullo ya bulle can wallahi to shi yasa idan suka zo mu ma kowawa muke mu wannan shi yasa a gurguje baba dan shi'a na gana. ba inda aka rubuta cikin littafin ɗariƙa cewa salatul fati wani sayyidina ali ne babu babu baba shi yasa baba ka karɓi gaskiya kawai to amma tsaya in gaya ma inda suka ce daga ina aka samo shi kamar yadda na ce cikin abdurratul kharida shari na al farida na shek Abdul na Nazifa As-Susi shi ya kidan sa yayi rawarsa yayi littafin sa masa sharhi da ya zo a cikin mujallali na shafi na ɗari biyu da goma sha takwas bayan ya ce sun maƙala radiyallahu anhu wala ya asul adal fadlil mazkur illa bi izinin minni mushafa'atan aw bi Ya ce wannan falalar ta salatul fati ba ta samuwa wanda aka faɗi sai da izini daga wurin shehu tijjani kai tsaye baki da baki ko da wasita shi yasa in ka tsinci fati a bakin hanya ba a yi ma izini ba to kawai aikin baban giwa kake duk falalan nan baka da shi sai ce ma sharɗul i'tiqadi yace ai i'tiqadul musalli bi a'ala nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha ay al farida wa hiya salatul fatih lima ila ila yi kenan fi sahifatin minan an-nur azali unzilat maktubatan bi aqlam qudratin ilahiyatin وليست من تأليف زيد ولا أمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى yace ita fa salatin fati ba zaidu ne ko amru ya wallafa ta ba fa bari dai tana daga zancen Allah kai yasa sharadi ma yace man lam ya'taqid annaha min kalamillahi la yasi'u lahu thawabul mazkur biha yace in baka yadda salatin fati zancen Allah ba ce to baka da lada kaga sharadin ka karanta ka samu lada sai ka wa Allah da yazo ya bayyana yanda aka yi ta zama zancen Allah wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani in ka duba ɗauko naka kana dubawa ina dubawa wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani shafi na ɗari da ɗaya ne a nan ina gani inda aka yi alamomi za ka ga wannan magana kaga shek abdulwahid nazifi zai maimaita ta yace qala shaykh radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam anna alam takun min ta'lif al-bakari kaga wajen gashi nan ne kaga wajen ko yawa muna dubawa yace ثم qala الشيخ radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam شيخ tijani ce wai manzon Allah ya bashi labari anna alam takun min ta'lif al-bakari wai bata kasance daga wallafawa shi bakari ba yace salatul fatihi lima ughliqa ولكنه توجه muddatan الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة sallallahu النبي wa الله عليه وسلم فيها ثواب جميع السنوات وسر جميع السنوات وطال طلبه مدة ثم أجاب anan ajaba da'awatahu ko nan kuma thumma ajaba Allahu da'awatahu fa atawu al-malaku bi hadhihi salati maktubatan fi sahifatin minan nur shehu tijjani ya ce salatul fati wai manzon Allah ya bashi labari ba ta kasance daga fawar sayyidul bakari ba shi sayyidul bakari ya fuskanci Allah ne lokaci mai tsawo Allah ya bashi salatin da ya fi kowanne kaga shi bai yarda tun asali ma bai yarda na manzon Allah ya fi ba shi yasa yake neman wani ya lokaci mai tsawo yana neman Allah ya bashi salatin da a cikinsa sa akwai ladadduki na dukkanin salatai akwai sunnuka na dukkanin salati aka ce wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawon lokaci summa ajaba Allah da'awatahu sannan Allah ya amsa addu'ar sa fa tawul malaku sai malaika ya zo masa bi adayi salati da wannan salatin maktubatan fi sa'ifatin minan nuri a rubuce kaga ta fa alqur'ani saboda shi alqur'ani akwai kutabul wahyi ko masu rubuta Alƙur'ani, to ita salatul Fati a rubuta aka saukar da ita unzilat maktubatan to shi yasa baba dan shi'a ba littafin dariqa da aka ce salatul fatiha wai ta sai na babu salatul Fati ta Allah ce in baka yadda ma ta Allah bace ka karanta bakka da lada dan sharadin ta sai ka yadda zancen Allah ce to kaga yayin da kai da zancen Allah ne ka samu wani sabon annabi ko wanda ake masa wahayi da wata shari'a Allah ya sa mu dace ina ganin anan zan tsaya duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum